Faranku da kasancewa da Malam TV. Insha Allah bidiyon mu ne za mu muku jawabi ne akan yadda ku rijista da wata wallet wacce sabuwa ce suna bada da coin sosai. Farkon wasu suna bada da hakki ma dubu takwas amma yanzu gashi ni kaina da na join duka abin da na samu bai fi kimanin dubu uku da ɗari biyar ba. Kullum yana raguwa ne saboda haka duka wasu kwana biyar kamar yadda na samu jawabi ga wanda ya yi rijista daga link ɗin shi ya yi kenan duka ba su kwana biyar da somawa ba saboda aka shi sa ne yi ma nima in yi bidiyo domin ku soma a kan lokaci domin ku samu fon ɗin da yawa kamar da kuke gani zan ajiye muku link a description da kuma comment wanda ku yi click akan shi a ku je ku yi rijista amma kafin in nuna muku da ku rijistar nan bacin ku gama rijista nan shine fejin da zai kawo ku nan shine fuskar da zai kawo ku kamar yadda kuke gani gashi ni an bani kimanin kwaya dubu uku da ɗari biyar da tamanin da bakwai da ɗigo sha shida approximately gashi in ka gayyaci mutane uh, invite people you know personally and earn uh, 5,380.74 when they join CALF. ma'ana ka gayyaci mutanen da ka sani za ka iya samun a shi wannan kelf ɗin kimanin dubu biyar ɗari uku da tamanin abinda suke nawa kenan kusan ma in ka yi gayyata za ka fi samu akan na rijista kenan to nan za ka shiga nan domin me ka yi sharan ɗin rufara link ɗinka bacin ka rijista ga wanda suka rijista ta ƙarƙashin link ɗinka to za ka samu shi wannan fon ɗin da yawa sannan kuma za ka iya zuwa nan ka yi tax ma'ana wasu ayyuka ne za ka je ka join ɗin mai telegram ɗinsu za ka samu wannan point ɗin nan kuma za ka je ka yi subscribe na email ɗinsu nan shi ma za ga point da za ka samu haka za ka yi following ɗinsu a twitter za ka samu wannan point ɗin za ka je ka yi subscribe na youtube ɗinsu shi ma ga point da za ka samu wannan shine yanda tsarin yake da kuma yadda za ka yi rijista bari mu gani ok in ku ta yashe iya rijista za ku yi click ne akan wannan link ɗin zai kawo ku nan in ya kawo ku play store da ya kawo ku play store za ku click akan wannan install da ku click akan install za ku jira ya gama installing sai kuma ku buɗe shi ma'ana za ku click akan open sai ya buɗe da ya buɗe zai kawo wannan fejin kamar haka gashi zai buƙaci new wallet ko kuma existing wallet wallet ɗinka sabuwa za ka ƙirƙira ko kuma dama kana da ita saboda haka sai ka yi click akan wannan new wallet da kun yi click akan wannan new wallet ɗin zai kawo ku wannan feji na gaba kamar haka nan still dai kuna cikin fejin ne zai ci gaba da ci gaba da searching in ya buɗe zai kawo ku wannan fejin kamar haka still har yanzu muna wannan fejin ne amma in ya gama sashin ɗin zai kawo ku wannan feji na gaba kamar haka zai buƙaci ku saka ku saita password ɗinku za ku danna lambobi ƙwaya huɗu zai buƙaci ku ƙara maimaita su bacin ku ƙara maimaita su nan kuma zai buƙaci ku ƙara security ma'ana za ku yi amfani da thumbprint ne ko kuma za ku tsallake za ku yi amfani da thumbprint sai ku click akan nan in kuma ba ku yi ba sai ku danna wannan skip din da ku danna skip sai kawo ku wannan page kamar haka gashi zai ce ah, za a yi maka za a kirkira maka wayar ɗinka shi na suka ce shin ka da referral referral link ne a ah, ka da wanda ya kawo ka in ka da wanda ya kawo ka ko kuma menene do you have a referral or white link ma'ana kanadar da referral code ne ko kuma white link ma'ana link na shi wannan wanda ya kawo ka in kana da shi shi za su ce kai festin ɗin shi a nan wajen kamar da kuke gani ga shi na ɗauko wannan referral link ɗin da ku kili akan shi to shi za ku je ku ɗauko sai ku zo ku yi festin ɗin shi a nan wajen da kun yi festin ɗin shi a nan wajen sai ku yi click akan wannan next ɗin da kun yi click akan next zai kawo ku wannan fejin kamar haka da aka wannan fejin gashi nan feji ne da yake muku maraba da zuwa shi wannan kelf ɗin gashi kyautar da aka baku na rijista sai ku click akan wannan continue ɗin da ku click akan wannan continue ɗin ne zai buɗe muku fejin sosai kamar yadda muka somo a baya kenan wannan shine yanda ake rijista da shi wannan application saboda haka sai kowa ya kokari ya rijista sannan kuma ya yi su waɗannan ayyukan gaba ɗaya shi ma kuma zai iya sharing na link ɗin shi domin wasu yi rijista na fata wannan bidiyo ya ƙatar da ku da fatan za ku yi na share like na wannan bidiyo na gode salamu alaikum